الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الأذن إذا شئت سهلا بيانك ينوى الأمر مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a wannan rana ta talata ko in ce a wannan dare na laraba Allah ya kaddara mana mu kai azumi na goma sha ɗaya wato yau ne ranar farko a goma ta biyu a wannan wata mai albarka na ramadan Allah ubangiji ya sa mu ƙara himma kuma Allah ya karɓa mana darasin mu a yau zai fara daga aya tunoni aya ta shida a cikin wannan sura sura safi jiya mun karanta aya ta ƙarshe wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin annabi Musa da abin da ya faɗa wa mutanensa yana cewa don me kuke cutar da ni alhali kun san ni manzo ne na Allah zuwa gare ku Allah ya ce yayin da suka bauɗe sai Allah ya bauɗar da zuciyarsu kuma ya ce shi baya kiryar da mutanen da suka zama fasikai ma'ana waɗanda suka yi wa addinin sa tawaye kuma ma'ana fasikanci shine al-khuruju an shar'illah wa an ta'atillah ku yau za mu dora akan wannan Allah zai ba mu labari game da annabi Isa da kuma abin da zai biyo baya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين نعم الله مدوكين sarki yace wa idh qala wa idh qala isa ibn maryam ambata musu lokacin da isa ɗan maryam ya faɗa ga banu isra'ila mutanen da allah subhanahu wa ta'ala ya aika shi zuwa gare su kun ga mu al'ummar musulmi ba mu da matsala game da cewa isa ɗan waye dan littattafan musulunci in an ambaci annabi isa za a ce isa ɗan maryama abin da zai baka mamaki waɗanda suke jingina kansu zuwa ga annabi isa a matsayin shi ne annabinsu wasu ma suna cewa allah ne kamar yadda allah ta'ala ke cewa sun ce wa innamal masihu isa bin maryama ko a ke cewa inna suke ta inna allaha masihu suke cewa Allah shine almasihu wato Isa shine Allah wani gurin kuma su ce shine Isa ibnullah Makalatin Nasara, Isa eh, Almasihu ابن kaga nasara suka ce isa dan Allah ne a wani gurin suka ce Allah ne to kaga su da kansu sun samu saɓani. isa dan waye waɗansu suka ce isa dan yusuf najjar ne wani kafinta ne wanda yake hidima a gidansu suka ce shi ne yawa mahaifiyarsa ciki aka haife shi suka dawo suka ce a'a dan Allah ne suka sake cewa a'a shi kansa shi ne ma Allah suka sake cewa a'a shi na cikon uku ne abubuwa guda uku ne suka haɗu suka yi Allah shi Allah da Maryam da da Isa to mutum mashahuri wanda shine ginshikin addini yanzu na ko yaro ka tasa dan yaro ƙarami, wanda ne ya iya fannin zai yi kirga maka goma zuwa ashirin ka ce wane ne mahaifin annabi Muhammad me zai ce maka abdullah ba wani kaulani ba wani wanda zai ce a'a wasu kuma sun ce ba dan abdullahi ne dan wani ne babu ko sabani dai babu to amma ya za a ce wanda yake saboda kauna ana ce masa Allah ana ce masa dan Allah amma kuma ana da ta baba akan babansa kun ga mun tsaya guri dai tak isa bin maryam Babu da matsala annabi ya ce ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila isra'ila shine annabi ku inni rasulullahi ilaiku ni manzo ne na Allah da Allah ya aiko ni zuwa gare ku kuma a lokaci guda musaddiqan lima bayna yadayya ina mai gaggatawa da tabbatar da ingancin littafin da ya gabata gare ni littafin wa kenan littafin autaura wanda Allah ya ba wa annabi Isa min na taurat ko littafin abin da ya gabata gare ni wanda ya gabace ni wanda ya zo kafin ni na daga attaura. taura ina mai tabbatar da ingancin attaura, taura littafi ne na Allah kafin a yi masa da gwalgwalo bayan wannan halin kasancewa ta mu bakiran ina muku albishir bi rasulin da wani babban manzo na musamman wanda ke tafe ya ci min baji shi kuma zai zo daga bayana in ba ku san sunansa ba ismuhu ahmad sunansa ahmad da wa yake annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dama imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga muhammad ibn zubair ibn mut'ab a ibn mut'im an abihi qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu inna li asma ina da sunaye da yawa ana muhammad ana ahmad ana al-mahi alladhi yamhu Allah bihi al-kubra ni ne wanda Allah ya ce al mai goge kafirci wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nas ala qadami wa ana al-aqib duka waɗannan sunaye ne na manzo sallallahu alaihi wasallama wani hadisi na daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sammalana ubaida ibn abi musa yace sammalana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama nafsuhu annabi da kansa ya ambata mana wane ne shi ya gaya mana sunayensa daga cikin sunayen abinda muka haddace ya ce ana Muhammad ana Ahmad ana al-Hashim ana al-Muqaffa ana nabiyyur rahma ana nabiyyu ana nabiyyu tauba ana nabiyyul malhama annabi sallallahu alaihi wasallama duka ya faɗi wannan to wannan bawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wannan aya da muka karanta ba a ambace wato an ambace annabi sallallahu alaihi wasallama annabi isa ya yi albishir da zuwan annabi muhammad aya da ta gabata wadda sai mana magana akan annabi isa a so da annabi musa ba mu ji inda shi kuma ya yi albishir da zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakara isa da zakara ma'ahu da aka ambaci annabi isa a wannan ayar da malam ya karanta mana sai aka ambaci abinda yake nuni zuwa ga wato annabi isa ya yi albishir da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma bai nuna mana a cikin ayar ba mu ga abin da ya yi da cewa annabi Musa ma ya yi albishir da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma gaba ɗayan annabawan Allah duka babu wanda ya bayi albishir da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wa mimma yubashiru anna Musa qad bashara abinda yake zai nuna mana annabi Musa ma yayi albishir da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan ayatin da makaranta annabi Musa annabi Isa yana cewa musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat nazo ina mai gaskata abinda at-taura ta kunsa da tabbatar da ingancin at-taura littafin Allah ne to wannan at-taura ya zo a cikin karalan a cikin at-taura karala cewa siffofin manzon Allah suna cikin at-taura haka ne ko Muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana fima fi wujuhihim min athar sujud da Allah ya ce zalika masaluhum tawrah Allah ya bada labarin manzon Allah da sahabbansa kuma yace wannan sune shine siffofinsu da Allah ya ambata a cikin attaura attaura ya samu waye annabi Musa kenan ya tabbata Allah ya ambace siffofin manzon Allah a cikin attaura kamar yadda alqur'ani mai girma wato ainihin ya gaya mana kamar yadda kuma a wannan jerin na wannan siyakin a wannan ayar wato Allah ta'ala ya tabbatar da cewa kuma wannan abin da aka ambata shine kuma sufofin manzon Allah a cikin linjila wa masaluhum fil injili ka zar'in akhraja shaqahu fa adarahu fastaghla da fastawa ala suqihi yu'jibu dhurra'a liyaghiza bihim al-kuffar kun ga kalala an gwada mana an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a taura wadda kuma a taura littafin annabi Musa ne kuma an ambace shi a ainihin wato linjila linjila kuma littafin annabi Isa ne kuma a wannan ayar da muka ranta a cikin Qur'ani annabi Isa yana yin albishi da zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani gurin za mu ga gaba ɗayan annabawan Allah sun yi albishi da zuwan manzon Allah wa iz akhadha Allahu mithaqa an-nabiyina annabi na jam'u menene jam'un annabi lama ataitukum min kitabin duk lokacin da na kawo muku littafi na aiko muku littafi ko na ba ku littafi wa hikimati na ba ku kuma ainihin wato wasu na fassara hikima a nan fassarar littafin ko sunna wadda bayanin abin da ya kamata a fahimci ya kamata a fahimci littafin rasulun kuma wani manzo ya zo muku musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abin da ya tarar a hannunku na littafin Allah la tu'minun nabiyyi dole za ku yi imani da shi wa la tansurunnahu kuma lalle za ku taimake shi qala Allah ya ce a aqarantum kun yi ikirari kun yarda za ku yi wa akhasum ala zalikum isri kun yi alƙawari akan wannan qalu annabawa suka ce a qararna ala fashhad wa ana ma'akum min ash-shahidin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo bayan waɗannan annabawan ko bai zo ba da ya zo ya tabbatar da annaba annabi Isa ya tabbatar da annabi Musa ya tabbatar da ingancin asalin attaurar da Allah ya saukar ko bai tabbatar ba linjila ba ya tabbatar to Allah ya ce idan wannan littafi ya zo ja'akum thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum inda ya zo yana gaggata cewa attaura gaskiya ce annabi Musa gaskiya ne linjila gaskiya ce annabi Isa gaskiya ne to za ku gaskata shi za ku la tu'minun bihi dole za ku imani da shi wa la tansurunnahu dole za ku taimake shi kuma Allah ya ce kun yarda ku ce kun yarda kaga dole ne ki imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abbas yace ma ba ba'athallahu nabiyyan Allah bai taba aiko wani annabi ba illa akhara alaihi ahada sai ya riƙe alƙawari daga wajen wannan annabin la'in bu'is bu'is bu'isa idan aka aiko manzo sallallahu alaihi wa sallama wa huwa hayyun wannan annabi yana raye la yattabi'unnahu lalle za ka bi shi kowane annabi idan na kawo annabi Muhammad a zamaninka za ka dawo ka bi shi wa akada alaihi an ya akuda ala ummatihi la in bu'itha muhammadun wa huwa qawmun ahya la yattabi'annahu wa yansurannahu shi kuma wannan annabi sai ya riƙe alƙawari daga al'ummarsa idan Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama za ku bi shi sai ikrarin za su kowane annabi sai da Allah ya riƙe alƙawari a gare da wannan kuma wannan annabi sai da ya rike alkawari daga wajen al'ummarsa akan wannan kaga babu wani annabi da ainihin wato aka rage kuma abin da zai nuna gaskiyar wannan kamar yadda ingantaccen hadisi ya zo daga Abdullahi dan Mas'udu lokacin da manzon Allah Abdullahi dan Mas'udu ya ce na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila najashi annabi ya aike mu zuwa wajen najashi wa nahnu na'awun min samani na radulan, mun kai mu tamanin annabi ya aike mu ma'ana ya tura mu minhum abdullahi bin mas'ud shi abdullahi mas'ud da yake ban labarin ko da ya rawaito hadisin yace ina ciki wa ja'far ja'far yana ciki Abdullahi bin Abi bin Rawaha yana ciki Usman bin Maz'un yana ciki Abu Musa al-Ash'ari yana ciki yace fa atawun najashi suka zo najashi wa ba'atha Quraysh Amr bin al-As wa Ammar ibn al-Walid Qurayshawa dan su gurbata wa sahabbai ruwa ba dan su ya ba sai suka aika mutumin da aka san shi da iya kulle-kulle a zamanin jahiliya amr bin al da ammara ibn al wali sai suka ba su hadaya ta musamman sun yi bincike suka ga najashi me ya fi so a kawo masa me ya fi daga ƙasashen larabawa yana son kayan fata wadda aka yi wa ado da makamantan abubuwa irin wayannan suka shirya hadaya ta musamman ta cin hanci kina ba ba har yana nan ya kama su an gane ko suka tura masa da suka je falan ma da kala alan najashi yayin da suka shiga wajen najafi, sajada lahu tunda su da masu jira addinin shirka ai ba matsala ba sai suka yi masa sujjada sun mabta da rahu an yamini wa an shimali sannan suka yi sauri waɗansu daga ɓangaren damansa waɗansu daga ɓangaren hagunsa kamar buka fiji. duk wannan girmamawa ce dan ya ba dan ya biya musu bukatar da suka wuce sun maƙala lahu sannan suka ce inna nafaran min bani amina waɗansu jama'a daga danginmu nazalu arzaka sun zo sun sauka a ƙasarka wa rahibu anna wa an millatina sun juya mana baya sun juya wa irin addinin da muke yi baya ƙala na ja ce ce fa'ainahum ina suke waɗannan baƙi su amr bin al'az suka ce hum fi ardika suna nan yanzu haka a ka faba faba as ilayhim aika kana kiran su faba as ilayhim sai aika fa qala ja'far ja'far ana zuwa sai ce ana khatibuku in mun je kowa ya shiru ni zan yi magana a madadin kowa ana faɗi mu kuma da yau o ba sallama wa lam yasu yana zuwa fada da assalamu alaikum bai sujada ba lokacin nan ba a hana musulmi ya yi wa wanda ba musulmi sallama ba ya musallama ita ce addini ya koya masa kaga daga nan ma an fara ganin bambanci walam yasu fa qalu lahu ma laka la tasjudu lil malik me yasa ba za ku yi sarki sujjada ba ana san da a fito da aibun sarki ya ji haushin su qala ja'far a matsayinsa na mai mai magana da yawun al'umma yace inna la nasjudu illa lillahi azza wa jalla ai mu ba ma kowa sujjada sai Allah madaukaki mabuwayi wa ma zaka me kake nufi da wannan qala yace inna allaha ba'atha ilayna rasulahu Allah ya aiko mana manzansa fa amarna Allah na li adin illa lillahi azza wa jalla manzansa ya umarce mu kada mu kuskura mu yi sujjada ga wani in ba ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wa amarna bis salati ya umarce mu yi sallah wa zakat قال al-as العاص عمرو al as. bayan ya ya yana ganin kamar wannan ne ta shiga burgani an kama su da laifi sun shigo bai su sarki su jira ba sai ya ce fa innahu yukhalifu naka fi isa ibnu maryam sai ba ba nan masu tsaya ba suna sun ma saba da aqidar ka akan isa dan maryama qala najashi yace ma taquluna fi isa ibn maryam me kuke faɗa game da Isa ɗan Maryama wa ummihi da mahaifiyarsa qalu suka ce na qulu kama qala Allahu azza wa jalla abinda Allah ya faɗa shi muke faɗa huwa lahi wa ruhu alqa'il alqa'a ila maryam al-adra al-batul allati lam yamassaha basharun wa lam ya'tarudha waladun abinda Allah ya faɗa shi muke faɗa annabi Isa kalmar Allah ce ruhin Allah ne wanda aka jefa zuwa ga Maryama tsarkakakkiya wanda wani namiji bai taba taba ta ba kuma ba ta taba haihuwa ba to mun zo wajen mahallin shayi ala sai na jashi yace farafa sai ya dauko wani dan tsinke a kusa da shi sai yace farafa udan sai ya dauko wani dan tsinke min al-ardi a kasa ثم قال يا معشر الحبشه والقسيسين والرهبان ya ko taron habashawa da ainihin manya-manyan fada-fada da manya-manyan wato ainihin rabaran-rabaran wallahi ma ya zido na alal da zina na kulu fiye ma da sawi hana abin da muke faɗa na aƙidar mu akan isa ba su ƙara daidai da wannan ba yanda suka faɗan nan mu ma haka aƙidar mu take akan isa marhaban biku marhaban da ku wa man jitum min indihi ba da wanda kuka zo daga wajensa ashhadu annahu rasulullah da jake ce wannan wanda ya gaya muku wannan addinin na ce da wallahi manzon Allah ne allazi najiduhu da mahallin shahid allazi najiduhu fil injil manzon Allah wanda muke muka same shi a rubuce da sufofinsa a cikin linjila wa annahu allazi bashara bihi isa kuma shine wanda annabi isa yayi albishir da zuwansa inzilu hajjitu Ni inda kuka dama a ƙasa ta kuje ku zauna in a kafitar suke so in kuna son bayan gari in kuna son tsakiyar gari ku zauna duk inda kuka yin ku dadi wallahi yace na rantsa da Allah laula ma ana fihi min al-mulki ba dan dai ni ba sarake bane ka san ba sarake da dan ji abin nan ba dan abin da nake cikin sa na mulki ba la ataitu wallahi da na koma madina na je masa hatta akuna ana amilu na alaihi in zama ni ne mai daukan takalman sa in zai tafiya ya tuke takalma ya dauka wa uwadhihu in zai yi alwala in zama ni ne zan rika yi masa alwala wa amara bi hadiyatil akharina ya bada umarni ya ce waɗannan wannan hadiyar da suka kawo a mayar musu ba masu goma da kayan baruddan ilaihi ma aka mayar musu sun mata ajiyar abdullahi bin mas'uda ta ajiyar ka badar abdullahi dan mas'udu ya yi gaggawa ya dawo madina don ya samu hadartar yakin badar to in kuka in kuka kalli waɗannan abubuwan da karanta annabi sallallahu alaihi wasallama ba kan yahudawa bane ba kan kristoci bane idan da sun rike abin da ke kunshi a cikin asalin littafin an ba da albishi da zuwansa kuma abin nan manufa dai mu gane gaba ɗaya annabawan Allah da mabiya addinin annabawan da su gabata sun ce da ainihin wato akwai sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin wato ainihin su na taura da Injila da sauransu Allah ya ce falamma ja'ahum bil bayyinat yayin da annabin da suka sani wanda suka karanta su sufofinsa a cikin littattafansu ya zo musu bilbayyana da hujjoji na farko hujjojin da ke tabbatar da cewa lallai wannan annabi ya zo da dalilan da za su gargata da awarsa cewa shi annabi ne sannan da hujjoji waɗanda suke tabbatar da addinin da ya zo da shi addini ne na gaskiya irin addinin da Allah yake saukarwa ne qalu suka ce hada sirrun mubin wannan tsafi ne tsafin ma bayyanan ne ai a fili kake kai matsafi ne kuma abin da ka zo da shi tsafi ne Allah ya kiyaye na'am ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين to sai Allah ya tambaya dan a zo maka da alkhairi irin wannan a zo maka da hujjoji akan abin da aka zo maka da su ta yadda ba ka iya tunfuɗe wannan abin sai dai kawai saboda girman kai to sai Allah ya ce wa man azko wa man azlamu ai la ahada azlamu duk a cikin masu yin zalunci babu wanda zaluncinsa ya kai zaluncin maniftara ala lahir wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah wannan manzo da ya zo ya ce shi manzon Allah ne na farko ya kawo hujja ya ta gwada shi manzon Allah ne na biyu ya kawo hujja da ta gwada addinin da ya zo da shi addini ne na gaskiya ba ƙarya yawa Allah ba kuma yana sanar da cewa ƙarya yi wa Allah ƙarya tana da hanayi asali ma gashi Allah yana cewa ba wanda ya kai zalunci wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah musamman wa huwa yud'a ila islam ana kiransa zuwa ga addinin musulunci ana kiransa zuwa ga tauhidi ana kiransa zuwa ga ikhlasul ibadati lillah amma ya wasafa abin da aka zo da shi daga wajen Allah cewa tsafi ne ya ƙaryata wanda ya zo ya ƙaryata abin da aka kawo ba wanda ya bi zalunci irin waɗannan kalmomi za mu gamsu suna da dama a cikin alƙur'ani mai girma kun ga anan Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kalli? a wani wajen sai mu ji Allah ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajidin la an yuzkara fiya su wani gunan sai Allah ta'ala ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah za mu ga irin waɗannan an ce man azlamu min kaza man azlamu min kaza man azlamu min kaza to sai wani ya ce ah, to an ce ba wanda ya fi zalunci sai wannan kuma can an faɗi wani abin an ce ba wanda ya fi zalunci sai wannan an kuma faɗin wani abin na uku an ce wanda ya aikata shi ba wanda ya fi zalunci to ya qur'ani yake yin hakan ya faɗa a nan sai kuma ya sake faɗin a wannan kuma aikin ya sha bambam. malamai suka ce abin abin lura irin waɗannan kalmomi kun ga a nan wani gurup ne na mutane misali wannan gurup ɗin gurup din masu yi wa wani ƙarya ne wani ya yi wa babansa ƙarya wani ya yi wa malamansa ƙarya wani ya yi wa gwamnan garin su ƙarya wani ya yi wa sarkin garin su ƙarya wani ya yi wa babansa ko ba ko masa ƙarya sai aka samu wanda ya wanda ya wa Allah ƙarya a waɗannan mutanen wannan gurup din wa ya fi zalunci wanda yawa Allah ƙarya idan ka zo kana magana akan wanda yake sawa a rushe ginin mutane ومن أظلم ممن a مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها an ka sami ainihin wanda yake yana sa a rushe gidajen mutane ko yana sa a rushe rumfunan kasuwar mutane ko yana sa a rushe wasu gine-gine na mutane to idan ka samu wayannan ka harada su sai kuma ka samu mai sa a rushe masallatai wa ta'ati kharabiha yayi aiki domin rusa masallatai to a masu rushe rushe wa ya fi zalunci mai rusa masallatai? to irin waɗannan ayoyi abin da suke nufi kenan a wannan guruf din to wanda yayi kaza ba ba wanda yake zalunci kaman wannan a wannan group din ba wanda ya wannan zalunci saboda ka ba tanakuli bane qur'ani yake zuwa da Allah ya mu ba wanda ya zalunci fiye da wanda ana kiransa ya zo ya rungumi addini ya zo ya rungumi tauhidi ya zo ya rungumi musulunci amma shi kuma yana kirkira ƙarya yana jingina wa Allah addinin da Allah ya aiko ya ce tsafi ne wannan kar a yi Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawma zalimin ai Allah baya baya shiryar da mutanen da suka kasance a azzalimai Allah bai shirye da su zamu ga Allah yana cewa la yahdi al-qawma al-kafirin la yahdi al-qawma al-zalimin la yahdi al-qawma al-fasiqin yana faɗa wannan ko baya faɗa amma kuma za mu ga kafirai sun shiru kuma sun musulunta ko ba ma gani ba ta naƙuri ba ne Allah ta'ala ya faɗa ya ce inna Allah yudillu man yasha wa yahdi ilayhi waye man anaba man yuni wanda ya koma zuwa ga Allah shi kada Allah yake girewa amma in ya doge akan zaluncinsa ko ya dage akan fasikancinsa ko ya dage akan kafircinsa Allah ya shirye da shi amma nan da ya zo yana ya yanke shawara yana son ya tuba Allah zai karbe shi wannan matan kai kuma mana shiru an gane ko wato duk wanda kaga Allah ya cire shi to shine ya ga magantali ya dawo zuwa ga Allah duk wanda ya dawo zuwa ga Allah Allah zai karbe shi an gane duk wanda ya dawo zuwa ga Allah Allah zai karbe shi amma wanda ya ki dawowa shikenan hadainahu annajidain imma in wa ta kafura eh faman sha'a falyumin wa man sha'a mutun mutuntawa ce Allah ya bar maka yancinka ka zaba abin da kake so ka yi eh Allah ne ya ga dama ya mutunta ka Allah ya yi halitta iri uku akwai mala'iku wanda ba san yadda ake sabon Allah ba ba sa da sabo akwai shaidanu wanda ba san yadda ake da'a ba ba sa da da'a akwai dan adam wanda ya iya da abu ya iya dama eh ne hagu mai dama kenan Allah ya yi so Allah ya ce inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin mutanen zalimin Allah bai shirye da Allah shirye da mu da yace يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الله يقول يريدون duk waɗannan ƙirƙire-ƙirƙire, su kalli Alƙur'ani, su ce a za su a su sake kallon su ce balin tarahu bal huwa sha'irun su ce ma wanda ya zo su ce ba abin da duk wannan kama kaman manufar guda ɗaya ce so suke yi su bice hasken Allah yanzu ranar nan da ke mutuwa rana dan Allah sai kake son wai sai ka sa kafin hannunka ka tare ta hasken kai yanzu za ka iya to balanta na hasken Allah in ba za ka iya tare hasken rana ba ina kai ina tinkara har sai Allah ka ce za ka mutu yanzu ko ranar nan misali a ce ka hure ta ba ka da ake ba muka gan kana haka da rana sai ka hau ce sai mu kai ka da wani an gane ko saboda ka Allah ta'ala ya ce yuriduna li yutfi'u nurallah su duk wannan maka ba su kirkiri ƙarya dingina a ce ainihin wanda ya zo da matsafi ne yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi a ce makaryace ne a ce mahaukaci ne ba ya ayyuha alladhina zila alayhi dhikru innaka la majnun duk manufar kokarin kamar yadda yanzu kake gani da ka zo kana kira a rike sunna gangan a ayi watsi da bid'a gaba daya to sai ka ta samu sunaye iri daban-daban kana kafirta musulmi daga can turai a ce kai dan ta'adda ne ba abin da ba za a gaya maka ba manufar so ake yi kowa ya je yana kyamar addinin kuma ba a taɓa lokacin da aka yi ku ana ƙoƙarin a tusa kyamar musulunci da kyamar musulmi ba irin wannan lokacin musamman musulmi mai rukun addini sau da gaba abin da yake faruwa a duniya na tashi tashen hankula ku lura fitattun malaman musulunci wanda duniya ta yi musu shaida a maganar sanin Allah da sanin manzon Allah da sanin addinin musulunci dole ka yadda suna gaba-gaba duk wannan tashi da ran kula ba da su ake yi ba da izinin su ake yi ba saboda haka nan su ne ya kamata su yi magana da yawon addinin musulunci Allah ta shirya da mu Allah ta'ala ya ce ah, wallahu mutum mu nuri ko shi kuma Allah yana ya dage sai ya cika haskensa sai addininsa ya kai gaci duk sharrin da za a yi wa addinin duk sharrin da za a yi wa mafiya addinin dan Allah karuwa muke ko raguwa muke ko muna a nan Najeriya a sunna na tabbata ba wai Kano ba duk faɗin Najeriya da ahlus sunna da Najeriya gaba ɗaya ba sai wanda suke gurin nan ba ko sun kai farkon da awar sunna sun kai haka to yanzu wannan in ka je wani gurin sai ka ɗauka nan ba kowa ma a gurin kuma da ahlus sunna ne ku duba gidajen rediyon da kuke da su bid'a nawa kuke tana karaji duk malaman sunna sun ma mai koyi ita ake yayi ba ka bane sai mu zo muna karanta alqur'ani wani yaje yana ta yan waƙe waƙen sa kowa yana da kullun ya amalu ala shakilati kowa ya aiki da irin nasa Allah ba mu sa'a muna nan dai ana dirzawa ana dirzawa kafin Allah ya karɓi mu muna ganin abin farin ciki na bulan ƙasar sunna eh ku duba ku ga ɗan uwa da ake tsammanin in an kawo ƙarshen rayuwarsu nan an kawo ƙarshen sunna a nan karo babu wanda aka hala da wannan manufar irin malam jafar ana ganin da an gama da shi magana ta kare to shi kansa yanzu in ya dawo majalisinsa na gadon kaya ba zai gane shi ba da al'ummar da ke taruwa da yadda majalisin ya rike ɗaya zama haka yi bashi ba ka yi bashi ba saboda haka suna gaba ɗaya gaba ɗaya eh, ba koma ba in Allah ya tsaya ku dai ku daure kada a yi suna ta kabbara kawai a tsaya a koyi karatu a yi komai bisa ilimi kuma ilimin mai inganci ba muna ilimi ba wallahu la yahdi qawma zalimina wallahu mutum ne walau kare kafiruna Allah ko kafirai suna so masu yarfadin nan da kage da kirkiro sunaye iri daban-daban da amfani da kafafen yaɗa labarai ba dare ba rana wajen goga wa musulunci kashin kaji wajen muzanta musulmai wallahi ko suna so ko ba sa so Allah ya ce wallahi sai ya cika ainihin wato haskensa irin wannan aya ta zo a cikin wato ainihin suratu tauba inda Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu eh, walau kare al-mushrikun annan Allah ya ce walau kare al-kafirun ko dan kuma yace walau kare al-mushrikuna Allah ya riga ya yi alƙawarin sai ya cika haskensa Na haka ba wani wanda yake mai zalunci kamar mai kirkirar wato abokan tarayya ya jingina wa Allah ana kiran su zuwa ga addini Allah ya ce wallahu la yahdi qawman zalimina dan kuma yace yuriduna li yudfi'u unura Allah bi afwahihim ay yuhawiluna an yuridu al-haqa bil batil da wai da wai da barna ake son a murkushe gaskiya da misalai ake son a danne ayoyi eh da kwatance kwatance ake son a dakushe hadisai zai yi dan Allah yanzu an zo ana maka bayani aka baka fitawa ana mai fita wannan yana gamawa ya ce li qaulihi ta'ala da Allah ya kaje jaranka cikin daɗi ko li qauli sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya gama fatawa ya ce maka saboda ainihin wane ya ce kaga sai ka ji wani babban kai to kai ma sanan sai ka bada kasa kai ma ka ce Allah ya kiyaye an gane ko Allah ya ce yuriduna yuridu haula'i al-kuffari waɗannan kafirai minar al na wa ahli kitabi daga mushrikai da kuma ainihin mazuwa littafi yahudu da nasara su abin da suke so suna son ne an yi zuɗu nuran lahi suna son su bice hasken da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi minal huda na daga shari'a bi mujarrad jidal wai da musu za a makure al-qur'ani ko da kirkire kirkire sai ya ce fa masaluhum misalin masu kokarin su yi wannan ka masali man yuridu an yi tufi a su'a'i shamsi kamar wanda yake kokarin wato ainihin ya kare ko ya hure hasken rana aunuran tsamari ko kuma hasken rana a adala sabila ilayhi ba yadda za a yi samu wannan maka zalika ma arsalallahu bihi rasulahu haka duk abin da Allah ya aiko manzansa da shi labudda an ya jimma wa yazhar dole ne ya cika kuma ya bayyana saboda haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa ya aballah su suna kokarin su fice shi kuma Allah ya ce naki Allah ya ji kama da jabar sha'a man sha'a wa aba man aba to Allah ya aba Allah ya ƙi yadda illa an yusimma nuru bai da komai ba ya dage sai ya cika haskensa walau kare al mushrik walau kare al kafiruna ko da kafirai ainihin wato ba su ainihin amince ba ba su yarda ba na'am هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره Allah ya ce huwa shi Allah shi ne allazi arsala rasulahu wanda ya aiko manzansa bil huda da shari'a menene shari'a menene alhuda huwa ma jaa bihi nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine gaba ɗayan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da shi min al-ikhbarat na daga labarai as-sadiqa ingantattun labarai wal imanu sahih da kuma ingantaccen imani Wal'ilmin ilmin nafi da ilimi mai amfani shi ne abin da manzon Allah ya kawo mana irin ilimin da manzon Allah ya kawo ilimi ne wanda in an yi shi za a girmama iyaye za a ji tausayin iyali za a ba ya tarbiya mai kyau za a rike amana za a girmama na gaba haka ilimin da manzon Allah ya kawo mana an gane ko dinul haqqi kuma shine al-a'malu salihah ingantattun ayyuka nagari. gari as masu inganci annafi'a kuma masu amfani bi duniya wal akhirah wannan shine dinin hak me yasa Allah ya ko wannan addini yake li yuzhirahu ala dini kulli dan Allah ya daga darajar musulunci akan addini duka akan dukkanin addini yanzu ka kalle koyarwar addinin musulunci ka kalli irin sallar musulmai ka kalli irin sauran ibadar waɗansu ko da kana da ya hasada hasada a zuciyarka za ka ce kai wannan abin da ya kuma da sha'awa kuma abin da zai baka ka fahimci wannan wato kafin ka sami kafin ka sami wanda ya bar addininsa na musulunci ya koma wani addini na daban guda ɗaya sai ka samu wanda ya baro addinin sa guda dubu ya dawo addinin musulunci har yanzu musuluncin ya ba da sha'awa ya fi ɗaukaka ya fi kwarjini shi yake ci har yanzu shi ake yayi har yanzu fiye da abin nan yanzu ka je inda ka da irin masu bautar shanu din masu bautar shanu da ya ga sha sa zai wuce kaga ya wata irin nutsuwa ya kankame jikinsa kamar jininsa ya wuce a jikinsa saboda tsari ba za ta wuce Allah zai wuce amma musulmi yana nan tsaye guri ɗaya shi ya tsaya akan tsarin lahu kala rasulullahi sallarsa mai kyau azumansa mai kyau ka gani kuma idan za idan zai je wajen ibada yanzu aka je wajen wasu ibada waɗansu sai ga mace ta sa dan ce, rabin cinyarta a waje kuma ta tafi wajen ibada ta shiga ɗakin ibada a haka kirjinta ba mayafi kirjinta duk a waje kuma ta zo gurin ibada amma mace a musulunci ko a cikin ɗakinta na aure za ta yi sallah sai ta ɗauko mayafi ta lullube kanta ta saki zanen ta ya rufe tafin sawanta ba ka mani saboda addininmu addini ne na kunya addini ne na mutunci addini ne na sani ya kamata Allah ya ɗaukaka shi akan sauran addinai gaba ɗaya kuma yadda ya inganta a ainihin ingantaccen hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah zawali al-ard Allah ya tattaro mun kasa duka duniyar Allah ya ɗauko ya aje mun a gabana ra'aytu masharika aw magariba gaba da yamma duk na garin ga sunan wa sayablu mulka ummati ma zuwiya limina inda duk na ganin nan a duniya manzo Allah ya ce sai mulkin al'umma ta ya kai wannan gurin kuma ya kai sai da ta kai haliban musulunci zai ga hadari ita oho ya ga ne da zaka sai halajin ka ya dawo na duk duniya ya zama da musulunci shine ainihin ke faɗa a ji kuma muna sa ran za a koma wannan wannan lokaci insha Allah A tamimu dari lokacin تميم الداري كما يدعي الإمام أحمد يبتدى حديث قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ني da kaina na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yablughanna hadha al wannan al'amarin wannan addini wallahi sai ya kai ma balagal layl wannan har duk inda dare da rana suka kai wannan addini ya kai wala yatruku Allah Allah ba zai baita madarin wala wabarin gidan ƙasa ko gidan kala ko gidan bulo babu inda Allah zai bari illa adakalahu Allah hadha din sai Allah ya shigar da wannan addini wallahi wata rana sai ka samu a majalisar dokoki ta ƙasa ta dattijawa za a miƙe a ce ƙalar lahu rasulullahi mai Allah ya ce mai manzan Allah ya ce ana nan kan hanya mu dai mu yi haƙuri mu ci gaba da koyarwa irin matsayin da aka kai yanzu wanda ku shaida ne da ba a kai ba sifikan nan da baka isa ba kana ahlus sunna ka sanya ta ka kai ta cikin kunnuwa wani baka isa ba ba zan manta ba akwai wani gari tunda yanzu garin da ya an samu zuwa ban san ambace shi nan kusa da Kano ne gabar da Kano kada wani bawan Allah ya zo masallacin mu muna ji muna kallo ya shiga masallacin ya ɗebo amplifier ɗin ya ɗebo tabarmin masallacin duk abin da yake namu a masallacin ya ɗebo ya kawo ƙofar masallacin ya sayo kanan zirgalan guda ya bulbula ya kunna a kuma ya tafiyarsa saboda lokacin nan yana ganin ba mu da muna da rauni bayan da zamu to yanzu yanzu ya kona yi zai yi wani Allah da isa ba mutanen da ana hana musa sika yau an waye gari muna da talabijin namu na duniya gaba daya waɗanda suke ganin suke da yawan har yanzu ba su da nan. kuma namu mu zo muke ma kowa ya nasa a ji abin da muke faɗa a ji abin da sauran suke faɗa sai a zaɓi na zaɓa ko ba ka ba eh nan ana ƙala Allah ƙala Rasulullahi sai kuma ka je ka ji me ake yi nan ana cewa ku so sahabban manzon Allah ku girmama sahabban manzon Allah ku so alqur'ani sai kuma ana tsine wa sahabbai sai ka zaɓi na zaɓa lokaci ne to tunda muka in muka kalli shekara 40 baya muka kalli yanzu in an ce nan da wata shekara arba'in nan, abubuwa za su fi kyau ba wanda zai ce a tunda kullum da aka fara tafiyar nan kullum tafiya ake yi kuma abubuwa suna suna ainihin ƙara kyau muna fata Allah ya ƙara inganta mana al'amuran mu Allah ya da kuma ya raba mu da riya Allah ya ba mu ikon yi domin Allah Allah kuma ya sa mana abin da muke a cikin mizanin kyawawan ayyukan mu za mu takaita a nan na a jiya wajen taimakon marayu an samu kuɗi naira dubu goma sha hudu da ɗari uku da tasa'in naira dubu goma sha hudu da ɗari uku da tasa'in Allah ya saka da alkhairi waɗanda suka bayar Allah ya musu albarka Allah ya sanya albarka a cikin dukiyarsu da suka tsafo abin da suka bayar suka bayar kuma Allah ya sanya albarka a cikin abin da suka bayar waɗanda ma Allah bai ba su ikon su bayar ba Allah ya ba su ikon bayarwa kuma Allah ya sa musu albarka ba ɗayan mu Allah ya sanya mana albarka kafin amsa tambayoyi da ke hannun malam muna son mu isar da sako zuwa ga jagororin wannan ƙasa a matsayin mu na almajirai waɗanda muka zama mun kusa da jama'a mu ne karkatacciyar kukar su dandanan kafin ka iya zuwa wajen siyaman ka je wajen liman kafin ka iya zuwa ka ga gwamna ganin liman ya fi sauki ballantana kuma can sama da saman da kuje ku kasancewar muna kusa da mutane ana ta kuma ana tsammanin in mun faɗa za a kimanta abin da muka faɗa ah, ana ta kawo koke-koke a wannan zamani na wannan gwamnati da kowa yake burin zuwanta kuma Allah ya kawo ta kuma babu shakka mun ga amfanin zuwanta a abubuwan da suka fi damun mun sani cewa a yanzu ana cikin rayuwa mai tsanani ana rayuwar talauci ana rayuwar karancin abinci da sauran abubuwa da matsaloli masu yawa amma akwai tashin hankali wanda ƙari akan wato wannan rashin abincin da wannan yunwar shi kuma yana nan ba wanda yake da tabbas in ya fito zai koma gidansa in ya shiga gidan ma ba ya tabbas zai fito daga cikin gidan nasa na tabbata an samu sassauci ko yaya yake a wannan bangaren alhamdulillah to amma kuma wani abu wanda yake ya damu mutane mu suna ta magana a kansa ana ta samun maganar aikin hajjin nan muna ganin ya kamata 'yan majalisar mu ministocin mu da sauran jami'an gwamnatin mu da mashawarta da ainihin mai girma shugaban kasa a muna roƙon a sake duba matsalar nan ta naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar har da wani abu naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a wannan yanayin da ake babu shakka aikin haji da ma sai wanda yake da iko amma ba ma san a ce a zamanin wannan abin ya fi tsanani akan wanda suke so su je aikin hajji muna ganin a wannan lokacin shi muke sa ran al'ummar musulmi su samu sauƙi fiye da kowane lokaci saboda ana kallon wanda Allah ya danka wa jagorancin a matsayin addinin mu ɗaya da shi kuma ana ganin mutum ne wanda ya suna wajen jin tausayin talaka idan waɗansu ne suke zagon ƙasa don sun ga yana waje yana jiya ya je duba lafiyarsa aka yi wuf aka sa wannan dan a bakanta to muna fata yan majalisa su magana duk wanda ya da iko a yi magana ya yi magana gwamnoni su yi magana lallai a sassautawa mahajjata ɗin nan domin a samu a je a samu damar da za a wannan ƙasa addu'a da wannan al'umma addu'a da kuma wato neman albarka a kasar mu gabaki daya muna kira akan wannan aduba domin za mu ga duk masu yin wani addini idan suka samu dama ta mulki babban burinsu yaya za su yi mabiya addininsu su ainihin samu sassauci akan al'amuransu da suka shafi addinin ba haka bane to a mu ya kamata mu ma mu kasance irin wannan to za mu ci gaba da yin wannan kira ko muna kira ga duk wani malami wanda yake samun damar waɗansu suna sauraron ya yi kira in masu wanda yake da ikon ya je ya kai wannan magana gaba inda yake ba ta kafa yaɗa labarai kawai za a saurara ba to muna roƙon duk wanda yake da ikon ya yi magana yayi magana muna sa ran Allah zai bashi lada Allah zai masa albarka Allah ya bada ikon taimakawa kuma Allah ya bada ikon duba wannan matsala a yi gyaran da ya dace domin mutane da yawa sun ba da kuɗin su kuɗin sun ba da miliyan ɗaya suna ganin za a dawo musu ma da canji to yanzu magana ta dawo sabuwa fit suna nan suna kokarin su janye kuɗaɗen eh, za mu yi bakin ciki za mu samu damuwa a ce a zamanin wannan shine haji ta gagara ba za mu ji daɗi ba eh, a zamanin gwamnatin da ake mana gori ana ganin kamar ta musulmai ce har ma ana ganin ta ma fi kusa da ahalin sunna amma ce a zamanin ta ne zuwa aikin hajji ya gagara wannan zai bakanta mana matuka muna fata Allah ya sa a gyara Allah ya sa a duba to ba tamna to abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu dada wannan zai kuma Allah ta'ala ya bi mana muna ƙara jan hankali a ƙara himma wajen ibada wajen addu'a ƙasar mu tana buƙatar addu'ar mu shugabannin mu suna buƙatar addu'ar mu matasan mu suna buƙatar addu'ar mu yan kasuwar mu suna buƙatar addu'ar mu dan kan muna buƙatar addu'ar junanmu, mu maza da mata muna buƙatar addu'o'in junanmu. mu to mu ƙara ƙoƙari kun ga gashi kaman wasa an wuce goma ta ɗaya an shiga goma ta biyu yan kwanaki kaɗan zai zo sai a ce ita ma ta biyun babu sai a ce ramadanin ma babu in Allah ya kaddara muna cikin wanda zamu karshe ramadana din ba mu da tabbacin zamu ga na bari kuma saboda haka Allah ya uwa mu ƙara himma wannan lokaci ne tsada ne lokaci ne mai daraja kowannen mai ɗauka wata kimantawa ce Allah ya yi masa har ya tsawaita rayuwarsa ya san ganin irin wannan wata mai albarka Allah ubangiji sa muna cikin wanda ka yantawa Allah ya gafarta mana zanuban mu Allah ya gabata ma iyayenmu. Allah ya gabata ma malamanmu. Allah ya gabata ma sulkan mu Allah ubangiji ka sanya albarka a rayuwarmu. kuma muna roƙon ka duk wani dan uwa musulmi da ya riga mu Allah ya gafarta mata, ko kuma Allah ya sa mu cika da imani subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad